الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها ربنا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور باكم ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da jaddada saduwa a wannan yammaci mai albarka <coughs> yammaci na alhamis hudu ga watan ramadan shekara ta 1445 miladiya wanda kuma ya yi muwafaka da goma sha hudu ga watan uku shekara ta 2024 miladiya alhamdulillah ba mu bushe ba muna cikin wata mai alfarma wata mai albarka watan ramadan kuma muna nan muna tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin sayin goni durma wanda yake nan kasuwan shanu a yau cikin ikon Allah ta'ala da falalansa da rahmarsa za mu shiga cikin surat ar-ra'd bayan mun kammala bayani a kan surat yusuf alayhi salam Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala muna roƙon agajinsa da falalansa da rahmarsa Allah ya ba mu albarkan suran da za mu shiga mata suratul ra'ad Allah ya sara mana tafsirin ta daidai mu karanta ta daidai mu yi bayani a kanta daidai Allah ya kare mu ya kare harsunan mu daga tuntuɓe ko kuskure a cikin muradin ubangiji subhanahu wa ta'ala na'am bismillah والشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم ما شاء الله تبارك الله بارك الله فيك وجزاك الله خيرا آه، أن آه مسلمين وأن إتك سورة الرعد suratul ra'at sura ce madaniya a cikin wani ƙauli daga cikin zantuttukan malamai magabata cikin su har sayyidina Abdullahi ibn Abbas Allah shi masa yadda sun ce suratul ra'at sura ce madaniya gabaki ɗayanta wasu malamai suke cewa sura madaniya أما a cikinta akwai ayoyi guda biyu wanda فإن الله تبارك وتعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد فإن الله تبارك وتعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب suka ce waɗannan ayoyi madaniyat a makkiyat wasu ma suna ƙara da faɗin Allah tabaraka wa ta'ala walau anna qur'anan suyirat bihi aljibalu aw qutti'at bihi al-ardu aw kullima bihi al-mauta wannan aya ma ma'ana makkiya qauli na biyu shine qauli na diyawa daga cikin tabi'ai da wasu malaman tafsiri suke cewa sura makkiya ba madaniya ba makiya ce ga baki ɗayanta tun daga farkonta har ƙarshenta shi ma a nan wasu suke cewa akwai ayoyi guda biyu ko uku wanda sun kasance madaniyat a cikinsu kamar faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alayhi ayatun min rabbi innama anta munzir ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل, ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير والمتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسالب بالنهار سكتي ce مكيني makki ne مدنيني با ta على madani حال ba makki ba ala ayyati hal القرآن suratul wanda malaman ulumul qur'an sun yi sabani a kansu cewa wasu ka ce makiyya wasu ka ce madaniya an gane abin da nake nufi wannan kuma ba wai ita kadai ne ya shafe ta a cikin surorin alqur'ani mai girma da dama daga cikin surorin alqur'ani an samu irin wannan saɓani a kansu a game da cewa makiyyan ne ko madaniyat wanda suka ce sura makiyya. alal haƙiƙa su wanda sun fi rinjaye a wajen yewa wanda suka ci sura madaniya so kuma sun fi ƙarfi a wajen ba da hujja idan muka ɗauke ta a matsayin na sura madaniya to sai ta kasance sura ce madaniya a wajen sauka ma'ana an saukar da ita a madina bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa gareta. amma ajwa'uha salonta karantarwa da take yi da ma'anoni da take ɗauke da su da hukunce hukunce da suke cikinta duk ya ɗauki salo ne na suwar makiya duk da cewa madaniya din shi yasa saboda yanayin karantarwa da take ɗauke da shi da darussanta yasa yawa suka tafi akan cewa makiya amma alal haqiqa kasancewarta madaniya ya fi karɓuwa akan kan makkiya ɗin dangane da hujjojin da malaman suka wanda suka ce madaniya suka faɗa an gane abin da nake nufi to sura makkiya kamar yadda aka sani babban abin da suke karantar da su da shi shine wato bayani akan tauhidi tabbatar da aqida karantar da aqida kadaita ubangiji subhanahu wataala a cikin ibada tabbatar da wujudin Allah subhanahu ta’ala da wahdaniyansa da kuma sarkake shi daga duk wata siffa da ubangiji subhanahu taala ya fi ƙarfi ya siffanta da ita sannan bayani a game da annabci da annabawa manzanni ga baki ɗaya halayensu da siffofinsu da kuma bayani akan ranar tashin ƙiyama da wahalhalunsa da kuma aljanna da ni'imominta da wuta da zafinta duk wannan ana samunsa mafi yawa a cikin suwar makiyat wannan sura madaniya ta ɗauki wannan salon shi yasa idan muka karanta ta kamar ayoyin da yanzu akramakallah ya karanta ya buɗe mana da su za ku ga duk ayoyi ne wanda suke bayani akan wato ayat kauniyat ayoyi na kauni da suke nuna kaɗaituwar Ubangiji subhanahu wa da suke nuna wujudin Allah subhanahu wa da suke nuna tabbatar da wahdaniyar Allah subhanahu wataala da tare da kafa hujjoji akan waɗannan bayanai wannan sura ita wannan shine farko farkon da ta fara da shi bayan ta gama bayani akan ayoyin tauhidi da kafa hujjoji akan wahdaniyar Allah ta'ala da wujudinsa da tabbatar masa da cewa shi kadai ya cancanci ibada sai sura ta koma bayani akan inkari ga mushrikai kafurai waɗanda suke inkarin ranar tashin ƙiyama suke gani cewa ai ranar tashin ƙiyama ba zai zo ba ta yaya ma zai zo bayan mun mutu mun ruɗe mun watse a cikin ƙasa ai baya ba magana cewa daga baya a tayar da mu وإن تعجب فعجب قولهم أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لفي خلق جديد وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وآية سورة تاي إنكار أكونا دقنا سورة تاشق بدا بينا وتؤينش صفوفي na ahlus sa'ada da ahlus da waliyan Allah subhanahu wataala salihan bayi yaya sifofinsu yaya halayensu ya kuma makomarsu za ta kasance alladhina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna almithaq والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب da zai tare da bayyana siffofinsu sannan bayan ta bayyana siffofinsu ta bayyana makomansu shine aljanna sai ta yi bayanin sifofin wato ainihin ashkiya ta ƙoƙo la'anannu tsinanno. su ne kafirai su kuma wallazina yanquduna ahda Allah min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahum la'natu wa lahum su'ud da sura ta ci gaba da bayyana wato ainihin ayoyi da suke nuna wato kamaran Allah tabaraka wa ta'ala da kuma suke tabbatar da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama annabi ne tabbatacce daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma ranar tashin kiyama rana ce tabbas zai zo kuma kowace rai abin da ta shuka shi za ta girba a ƙarshen sura ta rufe da bayani cewa lalle babu makawa babu shakku annabi sallallahu alaihi wa sallama manzo ne na Allah tabaraka wa ta'ala yayin da tayi raddi akan mushrike da suke cewa wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab wannan shine a takaicen takaitawa wato ainihin abubuwa da sura take bayani akai da kuma darussa da sura take karantar an ce da ita suratul ra'd wannan shine sunanta dalilin da yasa aka bata wannan suna saboda an bato sunan ra'di a cikin ta ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته الرعد shine aradu da muke ji lokacin da ake ruwan sama daga sunan aradun aka ba wa sunan sura arad saboda shi aradu aya ne daga ayoyin ubangiji subhanahu wataala yake ɗauke da rahma yake ɗauke da azaba a cikinsa akwai rahma na ruwan sama da albarkatunsa da alkhairansa cikinsa kuma akwai azaba shi yasa wani mawaƙi ke cewa jam'un naqidaini min asrar qudratihi hada sahabu bihi ma'un bihi naru hada abubuwa kishiyoyi guda biyu yana daga cikin asrar na ikon ubangiji subhanahu ta'ala ya haɗa abubuwan da kai kake ganin ba zai taba haɗuwa ba abu ne guda ɗaya amma a cikin sa akwai rahama a cikin sa akwai azaba sai Allah yana hada shi abu ne guda ɗaya amma gefensa ɗaya kankara gefensa ɗaya ruwa sai Allah ta yana haɗa shi abu ne guda ɗaya wanda a cikinsa akwai arziki akwai rahama gefensa ɗaya kuma akwai talauci akwai azaba sai Allah ta ke haɗa shi shine aka ba ta suna daga wannan zahira wannan sunan da aka ambata a cikin sura a cikinta cikin ayoyinta kamar yadda muka karanta wannan shine sura wannan kuma shine sunanta suratul ra'd ubangiji subhanahu wata'ala ya bude wannan sura mai albarka bayan bismillahir rahmanir rahim yace alif lam mim ra wannan alif lam mim ra harufa ne na hijaiya ana ce da ita al-huruful muqatta'a harufa na hijaiya waɗanda an yayyanka su kamar yadda ake rubuta su haka ana karanta su kamar yadda in za ka koyo wani rubutu ka ka kai alif sai yayi alif kai lam sai yayi lam kai mim sai yayi mim kai ra sai yayi ra haka ake karanta su yadda ake rubuta haka ake karanta al huruful muqatta'a zance mafi inganci daga cikin zantuttukan maluma duk surorin da aka bude su da wannan salo abin da ake faɗa a kansu shine Allahu a'lamu bi muradihi bizalik Allah ubangiji ta'ala shi ya fi kowa sanin me ake nufi da alif lam mim ra an gane abin da nake nufi jewa daga cikin magabata haka suka tafi a kansa wasu malamai sun yi muhawalan fassara daga cikin su ma akwai sayyidina Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma turjumanul qur'an yake cewa alif lam mim ra ma'anansa shine ana Allahu a'lamu wa ara ana a'lamu wa ara ni ne Allah ina sane kuma ina gani shine ma'anan alif lam mim ra to tunda tafsiri ne daga wajen sayyidina Abdullahi ibn Abbas turjumanul Qur'an ya faɗa to dole ne mu rungume shi da hannu guda biyu mu bayyana shi an gane abin da nake nufi daga nan ubangiji subhanahu wata'ala yake tilka ayatul kitab والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون غالب سوروري da aka bude su da alhuruful muqatta'a bayan aka ambaci wa'annan huruf to abin da zai biyo baya shine bayani akan alqur'ani mai girma galibin su in ka duba su alif lam mim zalika alkitabu la rayba fi alif lam mim sad kitabun anzalnahu ilayka alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu duk galibi idan ka karanta su zaka ga bayani ne akan alqur'ani mai girma malamai suka ce menene sirri menene hikma? suka ce sirri anan shine ubangiji subhanahu wataala kamar zai ambaci wani abun da zai gagari mushrikan makka larabawa da shi kamar Allah ta'ala zai gaya musu ya ku larabawa ga sunan harufanku da kuke rubutu da su kuke magana da su huruful hija'iyya alif lam mim ra ba su bane sune ya Allah to tunda sune harufanku ga kuma alqur'ani mai girma balarabal littafi ne an saukar da shi da yaren ga harufanku in har za ku iya ku kawo irinsa in har za ku iya ku kawo irinsa ƙur'ani ne cikakke wanda yake ɗauke da huruful hijayya irin nako balarabin littafi Wata tahaddi ne ake musu challenging ne Allah ta'ala yake gaya musu an gane abin da nake nufi galibi shine Allah ta'ala yake kawo maganan alqur'ani mai girma dan ya gagare su alif lam mim ra yace tilka ayatul kitab wadancan sune ayoyin alkitab kalman tilka ismu ishara ne da ake ishara da shi ga wani abun da yake da nesa amma wani lokaci ana amfani da ita ba a nufin abun da yake da nesa ana nufin abun da yake da kusa amma an ambace ta ita mai ma'anar nesa saboda a nuna maka nesar ma'anar abun kun gane abun da nake nufi kamar Allah ta ke cewa ga ta can ayoyin alƙur'ani mai girma masu girma masu daraja ga sunan za a karanta muku ɗaya bayan ɗaya filla-filla ga ma'anoninsu ga fasaharsu ga balagansu ga hukunce-hukuncensu sai ku karanta ku duba ku kalla shin wani makluki zai iya kawo irin wannan lafazi na alƙur'ani in akwai makhluqin da zai yi wannan to ya kawo mu gani tilka ayatul kitab wadancanin ka su ne ayoyin alqur'ani mai girma wanda za a karanta ma za a bayyana ma ya annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce wallazi unzila ilayka min ربك الحق ولكن aktharan nasi la yu'minun tabbas da annabin Allah ku kwantar da hankalinka kada ka ji damuwa cikin abun da suke faɗa ma na ana ƙaryatar da kai a'a abun nan da aka saukar maka na alƙur'ani mai girma shine tabbas daga wurin ubangiji ta'ala ka rungume shi ka riƙe da shi ka yi riƙo da shi walakin na aksaran nasi la yu'minun amma mafi yawa daga cikin mutane ba su san ƙimar haka ba ba san kiman alqur'ani mai girma ba balle su yi imani da shi balle su karanta shi saboda haka in mafi yawa daga cikin su ba za su yi imani da kai su bika ya annabin Allah to akwai ‘yan kaɗan da za su yi imani da kai su bika saboda haka ka waiwayi waɗannan da suka yi imani da kai suka bi ka kamar faɗin Allah ta'ala وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون لكم فإن الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين كما لدمك كرمت أبايا ولكن أكثر الناس وتم في ياوا دقشك متاني بدا في إيماني بدا القرآن من جرمه wasu لما suka سوى su أكي mutane ne ake nufin su mafi yawa wasu suka larabawa da suke tare da kai mafi yawa daga cikinsu ba za su yi imani da kai ba wasu suka ce a'a abin da ake nufi da mafi yawa da ba za su yi imani ba su ne yahudu da nasara zance mafi inganci mafi yawa ɗin nan amun ne ya shimalu kulla zamanin wa kulla makanin mafi yawa daga cikin mutane na kowane zamani na kowane lokaci ba za su yi imani ba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba za su yi imani da alqur'ani mai girma ba to kaga har zamanin mu anan mai shiga ciki in ka dubi mafi yawan mutane da suke doron ƙasa a duniya a yau din nan ba mu'minai ba mu'minai musulmai in kaɗan ne daga cikin su to wannan ko ba zai hana musulmi ba ya rungumi alqur'ani mai girma ya karanta yayi imani da shi aiki da shi ba ana gane abin da nake nufi saboda ita gaskiya kullum ba a gane ta da yawanta ana gane ta da ƙarfin hujjanta ana gane ta da haskenta da imanin da yake cikinta sabili da in mafi yawa daga cikin mutane ba su yi imani ba to ga ‘yan kaɗan masu haske masu albarka masu rabo sun yi imani wannan kuma ya ishi ubangiji subhanahu wataala dan saboda imani ba shi yake ƙara wa Allah ta'ala wani abu ba rashin imani ba shi yake rage wa Allah ta'ala wani abu ba ana fahimtar abin da nake nufi walakin akthara nasi la yu'minun sai ubangiji ta ce Allahu alladhi rafa'a as-samaa Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin raunaha. daga nan Allah subhanahu wataala ya soma bayani da ambata da ambata wasu ayoyi na kauniya da suke nuna kadaituwar ubangiji ta'ala a cikin ibada ayoyi da suke jawo mutum zuwa ga imani da tauhidin Allah subhanahu wata'ala da tabbacin wujudin ubangiji subhanahu wata'ala Allah ta'ala sai ya kasa ayoyi guda biyu akwai ayoyi kauniya na sama akwai kuma ayoyi kauniya na ƙasa sai ya fara da ayoyin kauniya wanda suke sama idan ya gama bayanin su sai ya zo a kan ayoyi na ƙasa Allahu rafa rafa'a as-samaa'a bighairi 'amalin tarawnaha Allah ubangiji subhanahu wata'ala shine wanda ya halicci sammai kuma ya ɗaga su sama sama da ku sosai ba tare da fila ba ba tare da wani abu da ya riƙo da su ba in ba Allah wane ne ya isa yayi wannan ya halicce su ya shunfuda su ya daga su sama sama sama sannan kuma ya tsayar da su ba tare da wani abun da ya riko da su ba babu fila babu komai illa qudran Allah tabaraka wa ta'ala Allahu alladhi rafa'a as-sama rafa'a as-samawati ya ɗaga saman guda bakwai dukkanin su ka kalle su bar ganin su haka Tsakaninmu da su akwai nesa ne sosai da sosai masu bincike suka ce duk saurin gudwan abun da ake da shi a duniya in aka same shi an sako shi don ya je sama to ba zai isa ba ya kai sama inda saman take sai ya kai shekara ɗari biyar mafi saurin abu da ake da shi a duniya in aka kama shi an sake shi da wadan ya je sama to sai an shirya masa an tanada masa shekaru ɗari biyar kafin a kai gare sa in aka kai gare ta ma in an shigo ta kafin a fito daga ita daga kaurinta kafin a fito sai ma an ɗauki shekara ɗari biyar tafiya mata shekara ɗari biyar somikinta shi ma ɗari biyar kaga tana da nesa sosai da sosai Allah ta'ala ya yi ta ga ta nan tun shekaru dubbai da ba wanda ya san iya adadin su sai Allah da ya halice su amma ga ta nan bata taba canzuwa ba bata taba samun matsala balle ta yi expire ta tsufa ta samu matsala ta samu ta tsatsage a samu wato ainihin fuji a cikinta wannan duk babu شاء الله تعالى أأمتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أأنتم شنكو متاني كونكم في كرفيني كوكما سمن تافيكو كرفيني شكونكم في وتكوري دا توري ko saman ne tafi ku kauri da tauri ai saman tafi amma ku kalle ta a antum ashaddu khalqan am sama babu shakka amsa ita ce menene as-sama sai ta ce banaha ya gina ta ya halicce ta ya tsara ta rafa'a samkaha ya daga ta da nauyinta ta kai ta kai inda yake so ya tsayar da ita ya tsayar da ita kuma ya daidaita ta ya shimfiɗa ta ya tsara abubuwa a cikinta ya kafa mata taurari da rana da farin wata sannan daga cikin wannan ya tsara ya ƙaddara lokutan yini da lokutan dare wa lailaha wa akhraja duk wannan tsari yana ina ne yana sama bayan aka kammala ya kammala ka ce wal arda ba'da zalika dahaha sai kasa kuma ya shimfiɗa ta amma fa bayanai sun tabbatar da cewa ita kasa ta riga sama halitta an halicci kasa da farko amma tana nan a haɗe kamar a naɗe kamar taburma ba a shimfiɗa ta ba sannan aka yi sama an gama shimfiɗa ta sai an zo wa ƙasa an shimfiɗa daga baya sai sake da ba da zalika da haha. bai ce da ba da zalika halaka ha ba dan tana nan a halicce amma daga baya ne an shimfiɗa ta da ya bada dama an kafa mata duwatsu an fitar da tsironta an fitar da bishoyinta an fitar da tekunanta da ƙoramunanta suna ji an gane abin da nake nufi Sai yasa Allah ta'ala ce awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnahuma wa ja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy kanata ratqan ma'ana sammai da ƙasa da sun kasance a haɗe da juna haka kamar yadda zaka dauki taburmai ne guda biyu ka hada su a wuri guda ka nade su to haka kanata ratqan sai ke fa fataqnahuma sai muka raba a tsakaninsu wannan rajiya da aka yi a tsakaninsu shine yasa an ɗaga saman da farko ashok aka shimfiɗa ta ka tsara ta sannan aka dawo wa ƙasa aka ƙara wannan nata ana gane abin da nake nufi shine ma'ana rafa as-samawati bi ghairi amadin ba tare da filaye ba da za ta jingina da su tarataya da su ba babu wannan kawai ƙudurar Allah su ƙudurar ubangiji ta'ala kaɗai ne shi yasa Allah ta'ala ce inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura lalle Allah subhanahu wa ta'ala shine kadai mai cikakkiyar ikon da yayi riko da sama da ƙasa ba su motsa ba basu su tafi ba Allah ta'ala ya ce kaddara in har za su motsa za su tafi to ba Allah bane ya riko da su in har Allah ne yana rike da su to ba za ba abin da zai same su kwantar da hankalinka wace wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di sai in dai wani bayan koma bayan Allah in dai Allah ba za su faɗi ba sai sake wa yumsiku samaa an taqa'a 'ala al-ardi illa bi izni yana riko da sama da ba ta faɗi akan ƙasa ba da izininsa da cikakkiyar ikonsa ana fahimta da kyau jama'a shine ma'ana رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش وانا ثم انا نعط فيني اما بات مع النف ترتيبي اكوين ثم دعك اكي انفاني دا للعطف والترتيب والتراقي كمر مثالي جاء محمد thumma zaidun in ka faɗi haka a larabci ma'ana Muhammad ya zo sannan zai da bisa a baya tabbas Muhammad ya riga zuwa ko ba haka ba to ba irin wannan thumma nan ita wannan thumma tsafi ne ba ta nuna jeri ma'ananta shine Allah da ya halicci sammai da ƙasa ya halicci sama sammai ya riƙe su ba tare da wani fila ba kuma shi ne wanda ya daidaita akan al'arshi ba wai sannan ya daidaita akan al'arshi ba ina ji kun gane abin da nake nufi saboda menene saboda ma'anar daidaituwa akan al'arshi ya riga halittan sammai ya riga halittan sammai lokacin da Allah ta'ala ya halicci al'arshi ya halicci al'kursai babu sama babu ƙasa kana Allahu wala shay'a qabla kana Allahu wala shay'a ma'a kamar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa shi wa kana arshuhu ala al-ma sannan ya halicci sammai da ƙasa ana fahimtar abin da nake nufi sannan ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya halicci muku sammai da ƙasa da kuka kalle su kuka fahimci ayoyinsu kuma shine wanda ya mallaki komai da komai sai Allah ta'ala ya ambaci al'arshe a matsayin buga misali kan abun da Allah ta'ala ya mallaka Allah ta'ala yana da halittu manya-manya daga cikin halittunsa manya-manya akwai sama akwai ƙasa kaga saman farko ɗin nan ta girme wannan ƙasa da muke kanta sama ta biyu ta girmi sama ta farko sama ta uku ta girmi sama ta biyu haka haka saman bakwai ta girmi sauran sammai duk waɗannan sammai guda bakwai annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan aka tara su da abun da yake cikin su da abun da yake tsakanin su na ƙasa da mutane da halittu idan aka kwatanta shi da alkursiyin ubangiji ta'ala da Allah ta'ala ya halicce shi wasi'a wa samawati wal ard tamkar ka dauki sakwa daya a ƙasa ka jefe ta a babban jeji yaya za ta kasance kuna gane da kyau sannan yake shi alkursiyu da sammai da ya haɗe su da ƙasa da ta ya haɗe ga baki ɗaya in ka haɗa su ka kwatanta su da al'arshin ubangiji ta'ala tamkar sakwa ɗaya ka jefe ta a babban jejin saboda haka inda duk Allah ta'ala ya ambaci al'arshi abun nufi shine buwayar Allah ta'ala da yaɗuwar mulkinsa da cikakkiyar ikonsa istiwa'u istila'in wa ihafatin daidaituwa na ɗaukaka da daraja da kewayar halittu ga baki ɗaya ba wai daidaituwa na zama ba irin in zanna akan kujera haka kake Allah ta'ala yana kan al'arshe yana cikin sama ina ji kuna fahimtar abin da nake nufi ubangiji ta'ala yana yawan ambaton wannan a cikin alqur'ani mai girma saboda larabawa ake musu magana alqur'ani kuma balarabe littafi larabawa su a cikin al'adansu shugaba mai mulki yana da abubuwa da zai bambanta da su akwai wato ainihin gadon zamansa ba ku ba gado ne zai zonna a kansa akwai gadon zamansa gadonsa kawai ganinsa ya isa mutane martaba da tsoro da surazana in aka ce ga gadon sarki su Allah Ubangiji subhanahu wata'ala yana ba su misali don su kwanci ce Ubangiji ta'ala shine sarkin sarakai sarakai da suka sane da su da suke ganin su suna ba su daraja to so ma suna ƙarƙashin ikonsa arshinsu kwajaran zamansu ko kuma gadonsu na zama ƙarƙashin gadon zaman ubangiji subhanahu wataala bi ma'ana ƙarƙashin ikon Allah wa ta'ala yake ana ji kuna gane abin da nake nufi shi yasa Allah ta'ala kace wa huwal qahiru fawqa ibadihi shi Allah shi yake da mamaya yake da mamaya akan bayansa karka ce da Allah Ta ke wa huwal qahiru fawqa ibadihi fawqa ibadihi sai Allah Ta yana zama akan bayansa kamar da ce hadal jawalu fawqa al kaga fawqa kaga haka yake sai kace wal qahiru fawqa ibadihi haka ba haka ake nufi ba wannan rashin fahimtar larabci yana al fawqa ibadi ma'ana yana mamaya akan su yana da cikakkiyar iko a kansu suna ƙarƙashin ikonsa Allah ta yana cewa shi ya mallaki al'arshi saboda al'arshi ya girmi sammai ya girmi ƙarsai ya girmi duk wata halittar da ka santa to wanda ya mallaki wannan kuma ya mallaki abin da yake kasa da shi ina ji kun gane abin da nake nufi wannan shine tafsirin da duk malamai magabata suka tafi a kansa shi yasa da yawa daga cikin magabata don saboda gudun yawan surutai akan matsala kawai suna cewa istiwa'un yaliqu bi jalalihi daidaituwa da ta dace da girman Allah da darajansa daidaituwa na mamaya da ɗaukaka da daraja ba wai wanda kai ka fahimce ta na zama ba saboda aka Allah ta'ala ya fi ƙarfin ka kayyafa shi ka misalta shi ka yi masa wani wuje wajen zama kuna ganewa da kyau shine ma'ana thumma stawa ala al-arsh wa sakhkhara ash-shamsa wal qamar sannan Allah ta'ala ya hori rana da wata kaga duk inda kaji ana maganan al-arshin Allah ta'ala za a yi maganan sama a yi maganan ƙasa a yi maganan rana a yi maganan wata a yi maganan duwatsu a yi maganan manya-manyan halittu manya-manyan ayoyi sai a ce duk wa'annan ayoyi Allah ta'ala ya mallake su na sani an fahimta da kyau jama'a wa sakhara ash-shamsa wal qamar shi Allah ta'ala kuma shine wanda ya hori wato ainihin rana da wata suna karkashin gudanar ikonsa suna gudana ne da ikonsa da tsarinsa wash-shamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarahu manazila حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يصبحون والشمس تجري لمستقر لها إتمرانا تنا تفياني تنا قدواني أبس قطار دعك متى أكو هنيون دعك زانا متى تدنج بوئنن هنيون تنا تتفيا كان سباتا كوچي وقال daga hanyoyin da aka tsara mata ran da aka samu tuntuɓe ta ɗan kauce to al'umma za ta ɗan shiga matsala wa shamsu tajri li mustaqarrin laha yace zalika haka wannan tsari din nan taqdirul aziz alim tsarin mabuwayi ne mai cikakken ilimi shine Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wal qamara qaddarnahu manazil shi kuma farin wata shi ma muka tsara masa wuraren kwanciya wuraren zama inda zai je ya biya kwana inda zai biya fita akwai wuraren shigonsa da wuraren fitarsa hanyansa daban hanyar rana daban wal qamara qaddarnahu manazil sai ke la shamsu yanbaghi laha an tudrika al qamar wal layl sabiqu an nahar ita sham rana ba a bisa ga tsarin Allah take tafiya bata isa ba ta kauce daga hanyarta ta je ta riske ta bi hanyar wata shi ma wata dama ba a ambace shi ba saboda ita ta girme shi ita ce wanda in akwai ɗan dama dama da za ta kauce daga hanyarta ta bi nasa amma a ce shi ya bar nasa ya bi nasa dama babu shi shi yasa ba a ambace shi ba la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar ba shi ba lal qamar yanbaghi lahu an yudrika ash-shams shi ba zai iya ba dama sai ce walal laylu sabiqun nahar kuma haka dare bai isa ba ya riga rana ya riga yini kuna ganewa kowa yana tafiya kan lokacinsa kaga yanzu akwai ɗan ragowar lokaci na rana to haka dai dare yana haƙura sai lokacin rana ya ƙare dare zai shigo in lokacin rana bai ƙare ba ba yadda ake dare zai ganyo shi da ƙarfi ko kuma rana zai fita da wuri a kowanne yana tafiya a bisa ga tsarin ubangiji subhanahu wataala wannan shine sun mastawa alal arsh wa sakhara ash-shamsa wal qamar yace kullun yajri li ajalin musamman dukkanin su su yana gudana ne a bisa ga tsari har zuwa lokacin da aka ƙayyada masa kowane abu yana da tsari yana da lokaci hatta waɗannan sammai da ƙasa abin da yake cikin sama na taurari da rana da wata kowanne yana tafiya ne a bisa ga tsarin lokacin da aka ƙayyada masa in lokacin ƙarewansa ya yi maganansa ya ƙare duk waɗannan abubuwa ke ɗaya za su ƙarasa kullum man alaiha fan wa wajen wajhu rabbika duk jalali wani ikram kullum shai in halikun illa wajhahu al hukm saboda haka hatta waɗannan ababaye karkace wai za su dawwama ba za su dawwama ba akwai lokacin da zai zo babu su kullun yajri li ajalin musamma al ajalul musamma anan shine fana'ud dunya zuwa ƙarshen duniya gabaki ɗayanta saboda ranan da za a ce ba wata ba ba ba rana ba wannan to a ranan kuma duniya magabaki ɗayanta ta kare idza shamsu kuwira wa idza nujumun qadarat wa idza jibalu suyirat wa idza al-isharu ubtilat ana maganan shirin kiyama amma duniya babu ita annade ta ana fahimta jama'a كل يجري لأجل مسمى يتي الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون يدبر الأمر شيء الله سبحانه وتعالى شين وند يكي تسارين الأمر يكي تسار الأمر الأمر نكومي دكومي ناسني a ƙarƙashin ikonsa ne kuma shi yake tsara su a bisa ga izininsa da iradarsa suke tafiya babu wani abu da za ka gani a duniyan nan kace wai shi ya tsara kansa babu shi komai Allah ne ya tsara shi da daɗi da mara daɗi, da mai kyau da mara kyau da babba da karami da wanda muna gani da wanda ba ma gani komai bisa ga tsarin Allah subhanahu ta'ala kullu yawmin huwa fi sha'n umurun yubdiha wa la yabtadiha inji annabi sallallahu alaihi wasallam al'amura ne daban-daban da yake tsara su yake raya su wasu daban ake kawo su duniya kowane lokaci kowane sa'a kowane daƙiƙa tsarin ubangiji subhanahu watala, ayyuka kata kata wasu sababbi yanzu suna shigowa daga baba su je wajen mama wasu kuma sababbi yanzu za su fito daga mama su zo duniya wasu kuma daban za su sallame duniya su je makabarta wasu daban yanzu aka ana tsara musu arziki da ba su da komai yanzu ana buƙatar a canja musu label wasu da sun kai wani label da Allah ta ya kamata a sake kawo su kasa a za kawo su kasa wasu lafiya ta ishe su an ɗana musu ita da yawa su bari a tsayar da su a ɗan ɗana musu rashin lafiya wasu sun daɗe a cikin rashin lafiya su ma bari a canja musu a ba su lafiya wasu na bukatan abinci wasu na bukatan abin sha wasu na bukatan sutura wani yana bukatan kaza wani kowanne al kowanne sa'a kowanne daqiqa kowanne second kullu yawmin huwa fi sha'an yudabbiru al-amra al-amrin ubangi subhanahu wa ta'ala haka a tsare haka a tafiye babu mantuwa babu kasala a ciki babu gajiya saboda in ka fahimci wannan zaka yi ka kwanta hankalinka a kwance saboda menene saboda Allah ne fa yake shine mai tsara maka al'amura to me abun tsoro yau wani sarki na duniya Allah Allah na tuba in yace ma wane kwantar da hankalinka ai ni zama abin da kake so ai zaka ji dadi wannan dan karamin mutum na duniya balle al-khallaqul alim ar-razzaq dhul quwwati al-matin da shine yake yudabbiru al-amra shine mai tsara maka al'amura mai tsara maka komai da komai a ya kamata ka kwanta a cikin kwanciyar hankali ana fahimtar abin da nake nufi yudabbiru al yufassilu al-ayati sannan kuma shine yana bayyana ayoyi filla filla dake dake ayoyin kauniyat na sama ko na ƙasa ga ya bayyana mana su ga yadda suke kuma kowane aya daga cikin su akwai alama ce wanda za ta kai ka zuwa ga sanin Allah ta'ala shine al-wahid shine al mawjud shine al-qadir shine alladhi yastahiqqu al-ibada li zatihi wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid cikin kowane abu akwai alama akwai signing da zai nuna maka lalle Allah shine kadaitacce wanda zai wanda ya cancanci a bautata masa yufassilu al-ayati yana bayyana ayoyi kauniyat ko kuma ayoyi wanda ake karanta su na Qur'ani ko na hadisi kuma shine wanda ya saukar da su shine ya bada umarni shine ya bada hukunci hukunci a kansu. duk wanda yace la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun yayi haka ne domin ko musulmi ko halittu ku hankalta ku sa imani ku yadda da cewa akwai ranan da za ku gamu da ubangijinku tabaraka wa ta'ala la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun idan kuka kula da ayoyin nan za su jawo ku zuwa ga imani shi kuma imani ya sa muku da yarda akan cewa akwai haɗuwa da za ku yi da ubangijinku tabaraka wa ta'ala ita kuma wancan haɗuwa? in aka haɗu da Allah ta baraka wa ta'ala to dama abin da ka riga ka yi kayi anan shine ka tarar a can zalika bima قدمت yadaka wa الله ليس بظلام للعبيد haka Allah ta yake wannan shine da ka riga ka aikata su ya bawa na anan duniya ubangiji ta'ala ba zai taba zaluntar kowa da kowa ba kada mutum yayi tsammanin bai yi wani aiki ba na kirke ya je tarar gobe kiyama wasu ayyuka barkatai barkatai ake masa wannan naka ne bayan kuma shi bai aikata su ba a'a bima qaddamat yadaka din tana aiki sai dai Allah yana da lutufinsa yana da tausayinsa yana da karamcinsa yana da rahamansa bayan ya karrara ka ya tabbatar ma e fa ga abin da ka aikata shi baka da komai to sannan kuma rahamarsa sai ta same ka sai a baka alkhairai a baka rahama a baka albarkato wannan kuma wani abu ne daban na ubangiji subhanahu wataala amma abu ne wanda mun sani shine duk abin da mutum ya aikata shi na alkhairi ko na sharri zai tarar a gobe ƙiyama. shine fadin Allah ta'ala faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون سيوبنجي ثالث وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين da an gama bayani akan sama ko sammai da ayoyi da suke cikinsu su ne al'alamul ulwi kenan yanzu an zo mana al'alamun sufli alami na ƙasa shine mu halittun Allah da dabbobi da aljanu da bishiyoyi da ƙoramu da dai sauran abubuwa wanda dai kasan suna ƙasa yanzu ana bayani a kansu wa huwa allazi madda al shi Allah shine kadai subhanahu wa ta'ala wahdahu hula sharika shi ne wanda ya shunfuda ƙasa ya buɗe ta ya miƙar da ita ta buɗu sosai da sosai maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa hara sannan kuma ya sanya mata a cikinta duwatsu wanda za su riƙe da ita saboda ba za ta samu ta motsa ba shine hikmar halittar duwatsu sannan kuma ya fitar daga cikinta ita ƙasa ƙoramu da tekuna sai gashi ruwa ya kewaye duniya ruwa ya ishe ku ya zamanta duk bukatun ku a cikinsa maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara madda shine basar wanda ya shimfuda ya bude ta wannan baya hana cewa ita ƙasa tana zagaye kamar bol ina ji kun gane da kyau saboda yadda ka san cycling na ball haka shine kurawiyatul ard amma kuma baya hana cewa ma'anan Allah ta laishin shimfiɗa ta saboda a shimfiɗe yadda take ɗaukan mutane take ɗaukan halittu kuma saboda girmanta da faɗinta kuma tana zage da su kina tana ɗan motsi tana tan dafi amma ba ma ta duk bincike ya nuna cewa ƙasa tana ɗan gudana haka tana san canzuwa saboda rana saboda wata tana dan wannan shi yasa zaga a samu lokaci a cikin yini a a samu zafi a samu sanyi a samu kaza canjen lokuta saboda kasan tana dan wannan wannan ana gane abin da nake nufi sai wa huwa alladhi madda al-ardha shi Allah ta'ala shine wanda ya shimfida kasa ya ba da dama mutane su rayu a cikinta a yi gine-gine a cikinta bishiyoyi su tsawo a cikinta da sauran al'amura na rayuwar mutane da rayuwar dabbobi ga baki ɗaya su kasance a cikin wannan ƙasa huwallazi ja'ala kuma arda zalulan famshu fi biya. zalulan bi ma'ana ya ƙasƙanta ta wato ma ya hore ta ta kasance tana sallama muku ku zo ku fuda ta ku yi gini a cikin ta ba ta ƙi. in Allah ta ya ga dama sai sai sa ta yi taurin kai sai a zo a yi ta ƙoƙarin foda ta ba za ta fodo ba a yi ta ƙoƙarin a yi gini ta ce samu wallahi ba za a yi min gini ba a kaina in ta ga dama in Allah bai mata ba za ta yi wannan amma huwa da ja'ala lakum al-ardha zalulan ta tana sallama mi sai ne duk abunda da kun sai za ku yi akan ta ba za ta ki ba <laughs> ana fahimta da kyau tayyib shine ma'ana wa huwa alladhi madda al-ardha kashin fuda muku ita wa ja'ala fiha rawatan ya sanya masa duwatsu manna manya manyan suna rike da ku shike mana wayin su sama da wannan wai altami da bikum Allah ta'ala ba dan ya shimfuda wannan da kasa sai ta sai ta yi wannan ta yi girgiza girgiza da ku ta yi ta yi motsi da su hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya halicce kasa sai kasa ta fara motsi sai ubangiji ta'ala ya halicci duwatsu ya tabbatar da su akan ta sai kasa ta tsaya mala'iku suka ce kai kai Allah lalle kam shin a cikin ka kayi halitta mai ƙarfi kamar duwatsu kuwa ƙasan nan da ƙarfinta nan da girmanta ya tsayar da ita Allah ta yake na yi abin da ya su ƙarfi suka ce menene yace ce ƙarafuna ƙarfe suka ce to Allah akwai abin da ya fi ƙarfe ƙarfi yace eh mana akwai wuta ta fi ƙarfe ƙarfi to akwai abin da ya fi wuta ƙarfi yake eh akwai ruwa akwai abin da ya fi ruwa ƙarfi yake akwai iska akwai abin da ya fi iska ƙarfi yake eh akwai ɗan adam musulmi in ya yi sadaka da hannunsa na dama wannan hagu ba za ta sani ba ya cire ya ba da kyauta amma hannunsa ba za ta sani ba mu na kusa da shi bai san ma me ya yi ba saboda tsaban wato yin abu ikhlasi saboda Allah dan adam da imaninsa da tsoronsa na Allah duk ya fi wayannan abubuwa karfi an gane da kyau wa huwa alladhi madda al ardha wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli ath-thamarati ja'ala fiha zawjayn ithnayn Allah ta'ala ce wa min kulli ath-thamarat daga cikin dukkanin dangi na abubuwa itatuwa da kayan marmari kayan abinci da Allah ta'ala ya sanya a cikinta ababai samfuli guda biyu kashi guda biyu launi guda biyu daban-daban da ababai daban-daban a cikinta lokaci ya zo mana gaskiya fi sabilillah in na zan ba da bayani akan wannan lokaci zai tafi amma menene ma'anan wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjayn ithnayn in kana so ka ji abu mai dadi gobe ka dawo insha Allah ta'ala Allah taimaka mana abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ta'ala shi yafe mana wa sallallahu ala sayidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala alhamdulillahi rabbil alamin